Mama. منشورة الله الله Oh selalu ada papa tawa, ada fajar papa tawa tu. Ada papa tawa, ada fajar papa tawa. Angkat lima, angkat kapal, firma berana. Ha, ada naisa, ada firma mana sahina, ada firma mana sahina, sini ada mandu, ada kapal jamus. Wanda berfalu mandu, berjuru, sini ada naisa, ada kapal gerung kurmada. Ada selalu ada papa tawa, ada fajar papa tawa, ada gantaka. Ha, ada gantaka, ada gantaka. kuma mu rika hakuri gaba ɗayan mu dan ba ba shi ne ka mutum dan ba ba ka bauta ne dole shi ya baka ana fafata ana saki fafatawa ana fafatawa ana sake fafatawa kai mai ga gaba ko na ha dogon mamman na autan na yasa dogon mamman nan sayin na autan na ta sana ana fafatawa mai ga gaba ko na kai ta sana da fafatawa ana fafatawa ha ha autan dogon na dogon na kana gozo ba kara ada gada gada kita lagu, ada gada gada kita lagu, ha, atau naik sahaja kamu mana sahina, atau naik sahaja kamu mana sahina, gasan di anak bapa tawa, anak lagi bapa tawa, eh, ha, anak bapa tawa tu, ha, angkali mak, gasan di, gasan di atas sahaja kamu, atau naik sahaja kamu mana sahina, atau naik sahaja kamu mana sahina, ha, ha dasan dia anak fata tawa anak fata fata tawa anak fata tawa dia anak fata fata tawa kasar sama kasar sama Allah tahu asal saja Allah tahu di nomor kalau kan tertumpuan dengan kemana tertumpuan dengan Allah kamu itu punya malu

katanga suka ya lasa ga damban na an an ka damban na an an taka ta Allah ka ta santari ta alhaji dan ka da kai yawa kai yawa kai ba da ita ta kare kai ta ta kare ai ta ta kare ai ta ta kare kai kai kai ga fanan ga fanan ga fanan ga fanan ga ta ta na ta na ha. Ana ana papatawa, ana tawa da ana tawa ha. Rumah kafir kawai. Kaina hebat. an dawo dambe ta wata mai riga an bushe musu kada ta kada wani Allah kiyaye fada ka ta da yake fada ta Allah kawo kai ba sun sana fata ta barka da kazo lafiya har mun ga samu gari mutum kadi da mutum da ta ana fata ta ana sake fata ta kai ba sun dai abin ba dadi na mana kanwa hankalin mu ya kan gaba da koma zarina ha ha dogon mama dogon mama na zaina organizer dogon mama na zaina organizer ga su suna fafatawa ana sake fafatawa kasar sama kasar sama kasar sama hankalin mai gaba ba ko ma garina kai ga su dai ga su dai ka ko sun gaba da kalli ko sun yi mai dawo ga su ana fafatawa autan Aisha dogon mamman dan sanyin na autan na na autan na ana cikin dambe ana cikin dambe ka ka da baka dauki hankalin mu koma kasa da sama kasa da sama kasa da sama kasa da sama gaga gaga yake gaga yake shi ne ana san ayyukan boka hankalin mu koma na mamman sayyidina autan na isa dogon mamman sayyidina autan na isa dogon mamman autan na isa dogon mamman ha in za a yawo mana in ba a bari ehe ga sunan dai ana madawa da yi ake ba karewa take ba ga sunan dai ana babata ana sake babatawa ehe kai ehe kai hankalin da koma ga ruwa autan na isa autan na isa dogon mamman a ragara ragara da talanku ನಾವು ಬಾಕಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾವು ಅಸೋಸಿದ ಕಾವೇರಿ ಮೂರ್ತಲಾದ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಕಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಮಯಬಾರ ಯಾಕಬಾರು ರಫಲಿಗೆ ಅದು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ರಫಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಶಗುನ್ ಮಹಲ್ ಗರ್ಕೋ ಒಪ್ಪಂದ saja bahawa umat berpuasa dan berdoa. Tuh, melalui karya terjadi Allah Tuh. Kau berpuasa dan berdoa.

nerpo ortandan bunda sagon bago urma nerpo ortandan bunda sagon bago urma nerpo ortandan bunda ihi kasamendi anak fata aulawa dia anak aulawa masa ke bapa tawa. Ha, berpa jalan manda, sangat pada rumah. Berpa jalan manda, sangat pada rumah. Berpa jalan manda, sangat pada rumah. Hey, pasal anak cucu nama kami, anak cucu nama kami. Ia langgar manda, kalau dia ada jalan manda saya na. Hey, hak kalau mereka kepada aku mana? Hey, anak bapa tawa, anak sangat bapa tawa. Ha, ha, ha, sangat pada rumah. Berpa jalan manda, sangat pada rumah. Berpa jalan manda, asal sama. baki bayi sai an buga rabon lokacin da